matasa salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin labarun matasa da yau ni Samira Gwafi tare da Gora ta rake a gami muke gabatar muku da shi ya ne kiki kina lafiya alhamdulillah Mira da fatan kin wani lafiya lafiya launi to yau da zo mana da farko za mu tattauna kan saka abun da ake saurare da shi a kunne wato ekuter yayin da ake tuka mota ko kuma ana kan babur wani abun hatsari da matasan ya mai suke yi daga nan kuma sai mu nufi dandi a gaya inda aka gudanar da gasar kokowa don girmama naɗin sarauta karo na shida na isaka isaka sarki cikin fage na kokowa na shekarar 2013 sai kuma da wasanni za mu rufe wannan labari. Gora matasan kungiyar haɗin gwiwar matasa a Chigozerin sun shirya wani wasa mai suna Super Crack suna cikin shirya gasan ne karo na biyu a yanzu haka. Haka ne Gora wannan kuma wata hanya ce ta ƙarfafa ƙwarewar ɗalibai musamman ma waɗanda ke azuzuwan SEMDU. Tukuicin ya ƙumshi kyaututtuka iri-iri musamman ma kayan makaranta da aka tanadar ma ɗalibai uku da suka fi gwanewa. Muktar Amadu shugaban kungiyar haɗin gwiwar matasa ya yi bayani wa Ahmed Fela. Activity ce wadda da gaskiya mun yi nazari mun gani za ta tallafa ma yaran mu su dawo su mai da niyya bisa harkar karatu lokaci ne yanzu na yara su yi karatu kenan mu ma sai mu ka gudunmawa mu ta wannan bangare mu gani ya ne za a yi yara su mai da niyya kenan shi yasa muka kawo wannan super crack in don su mai da hankalin su kowa sai gani yana ra'ayin ya shiga wannan kwangwale a tuka babu wani tallafi abu ne wanda mun taba yin shi premier edition yanzu wannan karan zam edition ne shi ma dai mambobi ne na kungiya suke kotize mai ɗari mai hamsin mai ishirin mai kaye ne muke haɗawa sai mu kadokin eh, yaro uku na har su ne muke kenan sai mu kiri ekololi mu gaya musu cewa rana kaza ga abin da muke so mu yi muna buƙatar kowace lakwal ta bado yaro guda mace guda namiji kenan yaro biyu su ne za su zauwa su gudanar da wani konkurkin. Gora yanzu kuma sai mu je a Zagori wanda ke cikin yankin Madawa. Shugaban matasan wannan karamar hukumar ya bayyana mana irin kokarin da suke yi don inganta inganta al'amuran karamar hukumar a yayin neman rahoto a cikin wannan jihar abokiyar aikinmu da muka aika ta musamman maryam ade ta yi fira da shi na taso tare da matasa harode na azururi sai nike ganin kamar akwai abubuwan da ya kamata a ce na kawo ganin cewa waga kwamin tamu an samu sauyi wannan wuri da allah ya dora ni idan na yi kokari na yi amfani da wannan damar lalle za mu ga matasa vraiment za a samu sauyi paske ba mu son ana zamne zaman banza yau matasa mu kan kanmu mun iya tashi mu yi kireyen activity na kanmu da kanmu ma ba sai mun jira wani ya zo ya yi muna kama ya taimaka mana ba ko wani abun gashi ba mun har ganin alamun akwai canji saboda yanzu tun daga ranar da an ka dora nan meri da kanta gari man da kanshi yanzu ya fara sani kamar lalle akwai president de conseil des jeunes Gwara sai kuma nan babban birnin ya mai inda matasa da dama ke amfani da sa abun saurare da ake kira ikutar amma kan babura ne ko cikin motoci. A cewar su wannan yana sawa ne kada su kaɗaita. Ko wa'anne irin matsaloli ne za su iya fuskanta akan wannan al'amarin amsa a cikin wannan rahoton da Amadu Haruna Jibbo ya haɗa mana. Hatsaruka ababen hawa na ci gaba da haddasa hasarar rayukan al'ummar Nijar. Alƙalin na ta karuwa yau fiye da shekaru goma kenan. A yau ana yawan ganin matasa da ke tukin moto ko mota sanye da yaggiyar da ake saurare wato ekutar ga kunne. Matasan da muka haɗu da su sun bayyana cewa suna yin hakan ne domin samun tsayuwa a kan hanya. Gaskiya ina amfani da ekutar abun sauraro. Saboda ina tuki kan sa na cikin wani dogon tunani ko ko dan kan in ji wata hayaniya tunda yayin da ake tuki wasu suna oda ko ko wani ya maka magana haka ta bacin rai dan shi nake sa shi dan kar wata hayaniya ta damu ina son saka abin saurare a kunne a yayin da nake tafiya a kan moto domin rage raɗaɗin nisan tafiya ko idan ina yawo shugaban kungiyar Fonde mabori ya kira ga matasan da ke yin wannan ɗabi'a abin da muke iya cewa shine kira ga hukumomi su ɗauki mataki domin hana amfani da abin saurare a kunne a yayin zirga-zirga muna kira ga matasa da su ne manyan gobe su daina amfani da saka abun saurare a kunne a yayin da suke tuki su gane babu hatsarin da yake faruwa ba tare da sila ta mutum ba wanda ya kai kashi 80 cikin 100 na hatsarin da ake samu duk da hatsarukan da ake fuskanta amfani da ekutar a lokacin da ake tuki ya zama wani abin da ba a maida shi komi ba yanzu kuma gora sai takaitaccen rahoton namu a gaya an sadaukar da wata rana ga kadir abdu wanda aka fi sani da suna isaka isaka a bikin nadin sarautarsa na karo na shida da ya ci takobi a makon jiya ne aka yi wannan taron an gudanar da bukukuwan ne da gasar kokowa ta gargajiya a babban makarantar gaya ta ƙasa ga dai rahoton fadil alu da wannan kiɗa na gangumba ne yan kokowa shidda na kananan hukumomin gundumar suka afka cikin kwamɓalar wasar karon karshe ya shiga ne tsakanin hamidu yakuba na tanda da shebu ismail na gaya bayan sun goga da shuna na tsawon mintuna goma shebu ismail ya kada abokin kokowarsa abinda ya janyo fagen ya gurɓace da hayaniyar wasu yan kallo Na ji kokowarsa ya iya kokowa. Na kada shi ne lokaci ya yi, amma ni da kaina ban yi tunanin zan kada shi ba. Hamidu Yakuba da bai nasara ba duk da haka ya ji daɗin yadda aka tsara kwambalar. Wannan wasa annashi ne ya kawo mu nan. Kokuwar wasa ce, Allah ya faɗi rabonsa ne, ta bani ƙwarin gwiwa na shirya harkar kokowa. harkar isaka isaka ta wuce wannan kwamfutar ita kawai tana hada matasan gaya domin karfafa alakar dangantaka da juna sai an kadar abu ne na cuɗayya ta haɗin kai da ke tafiya a cikin cuɗayyar zamantakewa al'ada tsakanin 'yan yankin taron wasa ne da aka hada don isaka isaka da kuma cikin hanyar tabbatar da haɗin kai da jin kai a tsakanin matasa wasar da fitaccen mawaƙin nishiyar mali yaro ya shirya ita ma da karfafa tsarin a wannan rana Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki ga da Hawa Usman. ƙungiyar ƙwallon kafa ta Agadasa ta gudanar da takaɗe da rere na togogin 'yan wasan da za su wakilci jihar a gasar dokan kofin ƙasa. A jimirce gungun 'yan wasa bakwai ne za su shiga cikin gasar da ta fara yau a hilin wasan motsa jiki na Agadas. Da ƙarshe za a zaƙulo gungun 'yan wasan ƙwallo biyu da za su wakilci jihar a gasar dokan kofi ta goma sha biyu ga watan Fabrairu mai kamawa. Ana ci gaba da kwamɓular dokan kofin ta ƙasashen Afirka kan a Cote d'Ivoire mai masaukin baki wadda ta faɗi jiya gaban najeriya da kwallo ɗaya da babu nan muka zo ƙarshen labaranmu na yau abokai matasa sai kuma gobe in mun sake zo muku da wasu sabbin labaran mu huta lafiya